محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أطره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم ثلاثة ترى ذوات شعبان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda yake daidai da goma ga watan biyar watan Mai miladiyar annabi isa tana na mashama 2022 idan ya inganta wannan insha Allah ita ce shine darasin mu na biyu cikin wannan littafi na muktasarul aqdam fil ibadat a darasin mu na jiya mun karanci muqaddima da malam yayi sai muka dauko shi fida da malam yayi muka karanta mun karanta malam ya buɗe da yabo da godiya da kirari ga Allah subhanahu wataala sannan salati ga mamu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alin gidansa da sahabbansa sannan malam ya biyun ka da cewa abu na farko da ya wajaba a kan baligi shine ya inganta imanin da muka faɗi wane ne baligi sababi siffofi da mutum zai iya ɗaukar kowane ɗaya daga cikinsu zai mai da shi baligi ah, kuma muka faɗi abubuwa na wajibi da dole mutum ya koya shi ne kamar hukunce-hukuncen sallah kamar yadda malai ya faɗa hukunce-hukuncen tsarki da hukunce-hukuncen abu saboda kowa matukar mutum musulmi ne kamar yadda muka ambata muka ce dole ya yi sallah ba mai kuɗi ba talaka kowa sai ya yi sallah azumi ma ba mai kuɗi ba talaka kowa dole ya azumi amma zakka ba kowa yin ta ba hajji sai Allah madaukakin sarki ya tsare maka shi ma ba kowa yin ta ba akwai wanda iya da kudin amma ba shi da lafiyar tafiya akwai wanda ba shi da lafiyar kuma ba shi da kudin akwai wanda shi kuma iya da lafiyar kudin amma ba shi da kudin ba iya da lafiyar jiki amma ba shi da dukiyar da zai je ya aikin hajji kuma da haka kaga duka wa'annan ba wanda zai ce dole sai ya sun je sun amma sallah dole ne a kaina dole ne a kanka to dole mu koyi ya ake sallah in aka samu matsala a cikin sallah ya za a yi a gyara dole mu koyi ya ake karfi me da me da me yake karya alwala me da me da me ne ko da ya faru baya karya maka alwala me da me da me suke wajen wanka yaya ake yin wanka yaya ake yin alwala menene in ka yi ba a alwala ka da alwala kwata-kwata menene don ka bar shi alwalan ka lafiyar shi kadan azumi yaushe ya kamata ka dauki azumi yaushe ya kamata ka daina yin azumi menene uzurin da zai sa ka yi azumi ba kuma Allah ba zai kula ka ba ka ci bulus yaushe ne dole ka biya azumi in ya barka idan kuna da maras lafiya da bai yi azumi ba har ya kai bayan ramadan sai ya rasu ba tare da ya azumin nan ba ya za a yi da azumi azumin ma kan shi kana nawa ne yaushe yake zama dole akan kan baka yi ba akwai matsala ko dole ba su sai akwai wani to wajibi ne da mai kuɗi da talaka kago wannan dole ne yayi to amma akwai na ya keɓanci masu wadata ne kadai harkan kuɗi ne wannan wannan mu ala larura ko sai Allah ya sauke mana to insha Allah yau kuma zamu daura zamu yi gaba malami yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa yajibu alaihi na mu karanta ba eh ko karanta ni kadai eh to shi ke nan bari mu karanta ya fi aiko kamar yadda muka fara jiya wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi an yuhafiza ala hududillahi ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله تعالى سبحانه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله تعالى سبحانه قبل أن يسخط عليه وشروط التوبة الندم على ما فات نعم مبرر وشروط التوبة طيب ويجب عليه كما واجبيني أكن شمال جيكينا أن يحافظ على حدود الله ليكيه إياكوكين الله ويقف عند أمره ya dakata a inda Allah ya umarce shi da ya tsaya wannan hayihi kuma ya dakata a iya inda Allah ya hana shi ya bi iya umarni in an ce yayi yayi in an ce kar yayi kar yayi wa yatuba ila Allah subhanahu kuma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu tsarkakakke qabla an yasaba alaihi kin kan Allah yi fushi da shi ah, idan an ce ubu iyaka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce ala inna li kulli malikin hima ku saurara ku ji duk wani sarki yana da iyaka in kana son ka gane mahimmancin iyaka yanzu nan mu muna mai lugura mu yan borno ne a je ka biya kuɗi a baka time a biya tv ka zauna ka ce kai ne gwamnan borno za ka gane mahimmancin iyaka ka je ka yanzu gidan tv ka ce kai ne gwamnan borno ko kuma yanzu ka je ka abuja ka tunkari bila a ce ne ka ce shugaban kasa eh, a lokacin za ka gane bai ake nufin iyaka ta ya rufa asiri to duk wani mai mulki yana da tashi iyaka to Allah wani wata ala shi ma yana da nashi iyaka wa ala wa inna isma ma maharima iyakokin Allah su ne ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta su duk da kalimar haddi haddi alhaji ɗan ne na larabci yana zuwa da ma'ana biyu hadd ba a ce maka hadda ya zama ana nufin iyaka boda kuma za a ce maka hadda ana nufin wata ukuba da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura saboda wani laifi da bawa ya aikata. rawo in ya yi kata haddin shi a yankin hannu. mara aure in yayin zina hajjin shi bulala ɗari mai aure shi kuma nashi a gefe idan yarinya ba ya ba kowai kai ba mazinaci ba anguwa sai ka ce wacce ya ce ko ka ce wane mazinaci ne ka yi kazafi bulala tamanin kuma ga tsinuwar Allah duk ta mu zo mu ji a gaba yake Allah ya tsinewa mutum Allah yake yi gaye ba mazinaci ba ne kawai zai wuce ne ba mun sani ba mazinaci ne ba mun sani ba ɗan luwaɗi ne automatika da Allah zai tsaye maka albar Allah ya rufa mana idan mutum ya sha giya na tamanin ko sigari ko wiwi inda ana shari'ar musulunci an kama mutum yana shan sigari za a ba na tamanin ko wiwi ko tramol an kama shi sai ya sha 80 bulala tamanin kuma sai an dubo lafiyayyen taso a anguwa mai ƙarfi kamar ba da mace a nan <laughs> eh ya samu kamar ba da masu a nan ba su bulala irin fatan jakin nan ya ce ima guda tamanin Allah ɗin ke da ai idan an ce al'amru da aka ce wa kifa inda amri ranta al'amurin umarni kenan shi ne a ce yi kaza ko karka yi kaza malaman ke cewa duk inda ka ga Allah ya yi umarni malamin su suka ce al'amuru ya kasar da wudu Allah in ya yi umarni yana nuna wajabci ne nahayi kuma kishiyar al'amuru kenan hani Allah ya hana abu abu da malin yake nufi da wa yajibu alayhi an yuhafiza ala hududillahi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ai wajibi ne akan duk wani musulmi da kai minzilin balaga mun ambaci balagan ɗa namiji muka ce daga cikin balagan ɗa namiji na farko muka ce akwai fashewar murya muryar ke zama na ƙarfi murya ya fashe ɗaya yana magana a ji muryar da zaƙi kamar ana hura wutu gobe kuma ya ji man drum ya fashe eh, na biyu kuma muka ce ko ya fara ganin gashi a wani sassa na jikin shi kamar gemu da sauransu inda dai ba gashi jiya yau gashi ya tsoro abu na uku muka ce ya fara mafarki kaga da yaro ya fara mafarki ya so mafar da maniyi kenan abu na gaba muka ce yaro ya kai shekara goma sha biyar in ka miji ne in ya fara tsayen hukun to ya balaga in ka mace ce ita ma tana tarayya da ɗan miji wajen fitan gashi a wasu sassa da babu gashi tana tarayya da ɗan miji cikin mafarki sannan kuma ita ma ya mace idan ta soma jinin al'ada ko kuma ta ga nuno ya fara fita a ƙirjinta mama ya fara fitowa a ƙirjinta to daga nan mace ta balaga to a nan ta amsa sunan mukallaf shi ma namiji ya amsa sunan mukallaf to yanzu tambaya da ran muku wanda ba musulmi ba in ya kai wannan munzalin shi ma mukallaf ne ko ba mukallaf ba mukallafi ne amma saboda shi ma ne bi usulin shari'a ya ne da ya bi musulunci da lola ya yi shi ko duk mukallafi wajibi ne ya a samu al-muhafaza wal ihtiram a samu kiyaye iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala kar ya tsallaka Allah ya faɗa a suratul baqara a gurare biyu ay tilka hududullah fala taqrabuha yace kuma tilka hududullah fala ta'ta fala ta'taduha ko a suratul talaq wannan Allah yace wannan shine iyakar Allah Allah da ya gama tsaro shari'a hukunce hukunce a bakara sai ce tilka hududullah wancaninka wannan iyakar Allah ne wannan dokan Allah ne to fala ta karbuha kar ka zo kusa da shi da ya hana abu sai ce to karka ka zo kusa da abu da ya kafa doka wajen saki sai ce to kar ka yadda ka tsallake a suratu talaq aya na farko kuma Allah ya ce wa tilka hududullah kuma fa wannan iyaka ne na Allah shari'ar Allah ce wa man yata'adda hududallah duk wanda ya tsallake iyakar Allah faqad zalama nafsahu to lalle wannan mutum ya zalunci kanshi shi yasa idan mutum in ka ga mutum yana dulmiye a cikin harkar tsiya wallahi shi yake cuta wani mutum ba zai yi sallah ba a yanzu da is no way za ka ƙi yin sallah kuma Allah ya zo ya kama ni eh there is no way mutum zai ce kwana a gidan mata gidan karuwai kuma Allah ya zo ya kama ni da na kwana a gidan iyayena sai abu a kama ruwa ya ce wai ni na ji ba wuce ma ya ce baka ci nanu ba nanu ba za ta ci ka ba wanda ya kira ruwa shi ruwa zai daka ba magana Allah ya sha maka da laifin ruwa to duk wanda ya tsallake iyakocin Allah to kan shi ya zalunta shi yasa Allah ya shari'a a suratul hashir aya ta bakwai Ya ce wa ma atakumur rasulu fakubuhu duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo muku a matsayin addini ku karɓa ku yi annabi sallallahu alaihi wa ya ce mu yi sallah ya ce mu yi azumi ya ce mu girmama iyaye ya ce mu girmama makota mu zauna lafiya da su ba zagi ba fada ba zata ba kaza ba kaza to mu karɓa mu yaki mu bi ya ce mu yi kaza mu yi kaza shi ma mu karɓa mu wa ma na hakum an duk abin da ya hane mu ku aikata kaza kar ku aikata kaza fantahu hannu wattaqullahu kuma ku kiyaye iyakokin Allah subhanahu wata'ala an samu hadisi da Imam Tabarani ya fitar da Imam Al-Baihaqi a wannan hadisin yana ma cikin arba'un an-nawawi hadisi ne da wasu malamai sun haskana shi hadisin Abi Alabat al-Khusali wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abi sa'alaba al-khushani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah lallai ku sani Allah faraba fara'ida ya farlanta farillai akwai akwai abubuwan da farillai ne dole kai saboda haka salatu bayyi uha kar ku lakanta akwai farillai Ya Allah ya daura ni ne ya daura maka ko kar wani ya biye wulakanta wannan farilla sallah farilla ce karka wulakanta ta azumi farilla ce karka wulakanta ta girmama iyaye farilla ce karka wulakanta ta haccin ci da iyali farilla ne karka yi saka wulakanta wannan makoci yana fama da yunwa ka taimaka mishi ya koshi farilla ne karka yi saka wulakanta wannan sarbiyan ƴaƴanka farilla ne karka yi wasa da wannan Allah ya ɗaura mana farillai su kar mu jan mu wulakanta wa hadda hududan kuma Allah ya zana mana iyaka kar mu wala ta duha kar kai daka Allah Allah ya zana layi ya ce kar ku ketare kar kai daka ketare wa harrama ashiya'a wala tantakihuha Allah ya haramta wasu abubuwa kar ka musu hawan kawara ka zo ka dirka ka tajmul dumul a cikin wannan abin da Allah ya haramta wa sakata an ashiya'a akwai wasu abubuwa kuma da Allah ya yi shiru bai yi magana akan su ba rahmatan lakum bin rahama ga bayi ghairu nisyan ba wai Allah ya manta bane saboda haka fala sabahu anha karka je kana bincike akan abin da Allah bai tsora maka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin mafiya sharrin mutane akwai wanda zai zo yana tambaya akan wani abu Allah ya haramta abin da na karshe kawai mutum yanzu ai ya maganin kaza kuma in an baka to kaza ba to kaza kuma amma ai kaza an yi kaza kaza ne so ya kaza din zai kasance daga ƙarshe kai ruwa ce to duka haramun ne to mutumin nan ba ƙaramin ɗan iska bane yana da sharri a tattare da shi ya jazo ma mutane ya jazo eh, eh. ya kira ruwa saboda haka in har Allah ya shiru a kan abu kai ma tsakani shi yasa a hadisi hadisin muslim da suna sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu idan nahane ku abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku nisance shi saboda duk abin da aka ce kar ka yi a addini to wallahi mutum zai iya bari duk abin da aka ce kar ka yi to shi ku garanti da ka iya bari kuma za ka rayu ko ba abu? eh wa idza amartukum bi amrin in kuma na umarce ku da wani abu annabi sai ce fa asu minhu masabatu ku yi shugabannin iyawan ku dan baka isa kai kaza yanda aka yi ake so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sallah nafila cikin dare da yayin takbiratul ihram ya dauko bakara da ya ruku ba sai da ya kare abdullahi dan abbas da yake bin shi Allah ya ce ba mamaki in bakara ya kare bai ruku sai ya ji annabi ya bude suratul nisa sai ya fara jira to yanzu ne bar ba mamaki ya kai aya hamsin zai ruku aka je ɗari ya ce ba mamakin ai idan rasallar nisa ta ƙare sai yi to in an ƙare nisa za a yi ruku sai ya ji annabi ya fara ali ibrada a ɗaya izu goma a raka'a ɗaya tsakani da Allah tsakani da Allah suke ake ba mu labarin wani ake ba mu labarin wani limani limamin gidan alaji da aka zo sallar magariba da ya gaba wala bolin amin arama ta ce alif lamin alaji a bayan shi ne ce ƙiƙi inda a tsakani da Allah tsakani da Allah Allah masu ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai raka'a biyu duk raka'a sai aya ɗari kamar ya uku tsakani da Allah wa zai bi kusan izu hudu ne a Qur'ani a makara kusan izu hudu ta makara misali annabi sai ya karanta wannan sai ayi rubutu sai a idan sallar masu ba yanzu tsakani da Allah in aka ce haka za mu yi anan za mu yanzu ba ma nema muke da za a yi ba ce lada ba eh, da an ga limami yana ja da yawa za a ce ka saboda haka addini addini akwai iyaka to kai iyakan kokarin ka wajen ganin ka kiyaye iyakokin duk abin da zai hani ne duk abin da umarni ne to kai iya kokarin ka dan baka isa kai duka ba wallahi baka isa kai duka ba musamman ai Allah ya umarce mu da mu kame ganyen mu ko Allah ya ce kar ka baka kar ka ga karicin ya mace yanzu ka isa ka ce ba za ka gani wallahi sai ka gani ko ba ka to amma yake iyakan kokarin ka in ka kalla so daya so biyu sai ka dauke kai ko kuma kar a yi mai marja dan sa akwai mai marja ko ne in yayi haka in ya gani in ya rike ko ifta ido ba ya yi zai haka da marja to ka gani in an hane ka din kai iyakan kokarin in umarni ne kai iyakan kokarin ka wajen ne amma idan hanni ne kam wallahi tabbas zaka iya barin shi baki daya saboda haka wajibi ne akan duk wani baligi mai hankali da ya kiyaye wannan me yasa ake cewa baligi mai hankali duk mutumin da yake da matsalan tabuwa zautuwa hauka baya cikin mukallafi ne ba shi ba mukallafi ne. to amma haukan ma na taba faɗa a wani karatu da muka yi a daura da muka yi kama azumi na faɗa cewa hauka ma kala kala ne in ka ga mutum a haukace to tsayan hali uku ne ɗayan abu uku ya hukatar da shi na farko ko ya zama Allah ne ya jarabce shi da zautu Allah ya halicce shi dama na naqisul aql yana da matsalan kai kan ba da to wannan ba mu kallafi ba ne ba shi da matsala da Allah ba a ga ko bai yi Allah ba bai yi komai ba ba shi da matsala mutum na biyu kuma ne wanda haukatar da shi aka yi yanzu ana yi akan limancin masallaci ana haukatar da shi A kan aiki an ba ma wani promotion da amara asiri a hankatar da shi wani bakin ciki kawai ya ga kana zaune lafiya da matan ka zai matsa ya hankatar da kai don ni na taba ma wani rukaya irin haka abokin shi aminin shi 5 and 6 shi ya je gumboka aka yi aiki aka hankatar da shi saboda ne saboda tun da suke da matar shi kusan shekara goma ba a taba jiya ya complain ba to wauta ne ba ba yadda za a yi waya ce mutum yana tare da matan shi ba sa ah, ba shi wahala karkar ba ka ya guji Wai wayannan bayan Allah they are the most complicated halitta a doron ƙasa mace ko me ka zama sai ta ta zala annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi hijira ko ba masallaci kwana 29 rana ne 29 da ya shigo gida sai daga cikin matan ta ce a yara sallallahu wata faka ce za ka yi. yau fa 29 da tara. yau eh, gwamnati ne hmm? Hmm? to kaga to wannan shi ma wanda ya samu matsalan tabuwa saboda an mara asiri ko wani abu ko yi hatsari ko buguwa ko wani abu to wannan shi ma ba mukallafi bane ba a bukata ba sai yi sallah ba ba sai yi azumi ba in yayi za a bashi lada amma in bai yi ba Allah ba yi kama shi ina fata mun gane wannan to sai kuma kowai da su suke hau kasar da kansu eh, ai mun da ya sha ganin mutum ya je ya ibi kayan tsari mutum ya je ya sha yau ya sha gobe ya sha jidi ya sha har akai yi matakin da zai zamo yana da kasuwan kai ya haukace gani ku to idan mutum shaye-shaye ya yi ko wani abin shi ya je ko shi ya je shi ma wani kafi sai ya dawo kanshi shi ya haukace to wannan in bai yi sallah ko azumi ba wallahi mutu za shi to amma nau'i biyu na hauka da muka ambata su ba mukallafai bane amma shi wannan na karshe mukallafi ne to malam yace ai ba wanda baya ne Ya yasa kullum ake faɗa mutane baka isa ka ko wani mutum a tarihin duniya banna nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda za a ce wai tun da ya zo duniya bai taba matsala ba shi da matsala wai illin lafiya kalau wallahi karya ne wani wani kamun ya zamo mutum a yarintar shi lokacin yana ɓangaye shekara 17 20 22 sai da ya gama shan wiwin shi iya karatun addini iya ya shaye-shaye lokacin da ya kai 27 30 ya fara hankali ya gane cutar kan shi yake ɗaya mutu to duk irin matsayi na addini da Allah ya bashi zaka ga wani yana jin haushin shi sai wani zai na zagin shi na sai dalla wa zai bi shi sai ga dan wiwi ne ai ba bukatan jiya ake ba shi Allah Allah duk abin da kai duk fir'auna inda kamun a shiga ruwa ya tuba da duk iskancin da fir'auna yayi ya ci bulus da duk iskancin da fir'auna ya ya ci bulus a sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga darajar da suka samu suka zama ɗan aljannar nan ba na ɗaya amma cikin su ko kowane jinjiraran da aka haife sun kashe mai kuma saboda kashe jirajirai da suke Allah ya ce wa ilal mawudatu su ilal ranar tashin kiyama ita wannan jaririya da aka bisne ka Allah zai tambaye ka bi ayi zambin kufilat me kika yi aka kashe ki haka kawai saboda ba sa son karanta ya mace a gurin su kaskanci ne da an haife ta na so na rami a sa ta abin ya. da ranka akwai ta abin da ya zai so nasu sallallahu wa sallama na goni baya gari matar shi ta aiki yarinyar ta ka ina shekara ɗaya biyu ta san lokacin yara sun ku burge mutum ya zo shi jefa ta a rijiya zai kashe ta ƙasan takalminta ya taɓa tufan shi yarinyar nan sai tana goge mar a haka ya jefa ta a rijiya da ta yi ƙara ya ji ta yi ihu ya ɗauko dutse ya ce matsiya ta baki karasa ba sai ya jefa dutsen a kai ya kwankwasa ta ta karasa mutuwa amma mutumin nan da ya musulunta Allah ya yafe mar duk wannan iskancin kuma ya zama ɗan aljanna to sai wani wai don da ya yi neman mata don da ya yi shaye-shaye don da karamin barawo ne ya ba kafin shi ma da ya kawo ba ba e eh, ƙarayi eh, ma ya akwai hawa-hawa ne <laughs> eh, yau in ya tuba sai je yi karatu ya haddasa ƙur'ani ya samu ɗan ilimin addini alhamdulillah til wani zai na cewa ba za mu bi shi ba ai da kaza ne ai da kaza ne wani ilimin rayuwa ne wani babu wani wanda aka yi a tun da ya zo duniya ya koma da Allah lafiya kalau clean slate ba shi da problem wallahi karya ne wallahi karya ne a madina ana musulunci ana shan giya idan Allah ya haramta dina ana musulunci sabon nan suna shan giya da Allah ya haramta suka dina akwai wanda fa iya sahabin yayi zina aka kama shi akwai wanda ya yi zinan ba a kama shi ba ma tsoron Allah ya sa ya goye kauna wa kanshi tsiri aka tsayar mara da hadi tsakani da Allah a zamaninmu na yau akwai wani shaidanin da ya isa ya fito ya ce imanin shi ɗaya shi da na sabai to amma su ma Allah ce ya jarabce su da aikata ba daidai ba ba don komai bane ba don cewa babu wani mutum kali dukkanin mu muna da namu kawai na wani ya fi na wani ne kawai kafiri ya yi shekara hamsin saba'in yana kafirci minti biyu kamun mutuwar shi ya musulunta kafircin da ya yi yamo yana rawa yana cewa Allah uku ne Allah zai ce dukiya ci bulus ya faɗa a iska ya shiga aljanna ba mamakin baka yi sa'a ba ma ya kisa matsayi a aljanna ba haka ya faru da Usama dan zai ba Usama bin zai. a yaki kafirin ya tare mar hannu ya bi kafirin ya buge kafirin zai caka marmashi kafin ya ce ashadu an la ilaha illallah wannan muhammadar rasulullah ya ce wannan ya faɗa ne ta'awuzan dan kar in kashe shi ya soke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya zama dan aljanna bai taɓa komai ma musulunci ba iya ka ba shi la ilaha illallah kawai ya ce to kai kuma yau iya la ilaha illallah iya sallah to amma da ba ko yanzu ne shi dan iska ba ba da an tsantsana shi kenan bari a ji shi wanda kuma an yaƙi tunaninmu ne mu baƙaƙen mutane dole kuma tun mutum da wannan kamun mu na lafiya shekan ya faɗa ma abu huraira abu annabi isa alaihi wasallam ya ce gaskiya ya faɗa kai aiki da shi karanta ayatul kursi in ka karanta ayatul kursi aljani ba zai kusance ka ba shekanin aljani ba zai shekan ne ya koyar kuma annabi yake gaskiya ne shaidan musulun kirki ne so in mutum ya faɗi gaskiya kan ai duk kanci shi dai ai da kai shi ba ko ka karfa mana kai gaskiyan ne naka ko kuma shi din ne kaga dole sai mun canja wannan tunanin to in dai har kowa ne yin laifi ne to malam sai ya ce wa ya tuba ila Allah subhanahu to sai ka tuba zuwa ga Allah bayan kai laifi qabla an alaihi sun Allah ya fushi da shi idan mutum yayi sabo ya aikata ba daidai ba mutum yayi kokari ya dawo ya gyara ya bi gwadabe da zai sada shi da ubangijin shi daga cikin riban tuba yan uwa masu albarka akwai wanda saboda tuba kan iya zama ɗan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa a cikin bayi akwai wanda yau zai yi zunubi ya tuba gobe ya koma ya sake ya tuba jibi ya koma ya sake ya tuba gata ya koma ya sake ya tuba ya koma ya sake har za a kai matakin da Allah zai ce wannan bawan ya san yana da ubangijin da in an mar laifi yake kama mutum ya mar hukunci saboda haka in yayi laifin yake zuwa neman gafara daga yau na gafarta mishi duk abin da yayi sai na sa shi a aljanna kai kuma kawai dan uwanka da yayi laifi daya ka samu ka son ma dan mutane shi akwai musulmin da malami ne mai ibada amma saboda saurin zartaswa bayan Allah hukunci ya zama dan wuta kullum yana mu wani uwan nasiha wani ka daina aikata kaza wani ka daina aikata kaza ya ki dainawa wata ran ya yi fushi sai ce mar kai suna ta ma da jiha ka ji ai Allah ma ba zai ce maka ba kai an musa ne kai Allah ya ce kai kai waye da za ka ce ba zan gafarta ma bawa na ba waye kai to wallahi wannan duk kancin da yayi na ya fi mara sai ya shiga aljanna kai kuma wallahi sai na sa sa wuta ka shi gida yanzu ba haka muke ba ba haka muke ba akwai da an ga krista ma kawai kallon rungumen wuta ake ba shiriyan kuma ba hannu na yake ba ba hannun ka yake ba Allah in ya ga dama yau zai juya zuciyar shi zuwa ga musulunci zai juya ba a nan rangon ka mun gani ba a ban ba gidan ka bane ba muka gani eh ai ga shi na gidan shi ne duk gidan ba mai kallon gabas sai a tafiya Allah da ya ga dama lokaci ɗaya juya shi yin duniya har a kama shi a kai shi church har aikata har aikata ya ji daina wa sai musulunci yake kuma yanzu haka nan hakura ya zama musulun dole musulunci yake a ramadan za mu yi azumi tare da shi a kowanne kuma iyayen su iyayensu ba musulmai ne amma suna zuwa shagon sarki cin yi ya ramadan na rantsi muku da allah wannan ban yi ramadan mai duguri ba amma ba rana gani mutum zai zo sai ya ganka sai ce wallahi ne alka ne munafiki wani shekara ɗaya bai tashi ba sai a ramadan to yanzu kai da wannan wanda ya musulunta da wannan da aka haife shi a musulunci amma baya ibadan wanne ma yake tsakani da Allah saboda haka in kai laifi ka tuba zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya su da mu'minai ce innal ladina taqaw lalle su masu taqawa idan massahum qa'ifun min ash idan wato wani sashi na shekani ya shafe su suka aikata ba daidai ba ta zakaru in suka tuna cewa abin da suka yi ba daidai ba ne fai za mun mumsiruna sai su gane hanyar daidai sai su bi daidai wallazi ne za fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون walladina idza fa'alu fahishatan da kuma mu'minai wa an su aikata alfasha Allah alfasha yace ran ta alfasha kuma ne har su zina alfasha ne aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullaha sai su da Allah da falala da Allah yake da shi akan su irin biwa da Allah ya musu fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi Allah ya gafarta musu zunuban su Allah ya ce so wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ma yake ya ce zunubai din ba Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa su ta saba ma Allah wa hum ya'lamun bayan sun san sabo ne ajiya mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawba imani na tsufa a kirjin ɗayanku kamar yadda riga yake tsufa yau da gobe da turan shi shi ake cewa waya an tear ka sa ka cire ka wanke ka sa ka cire sai ya tsufa in ya ji jiki ma an rike an jahe ya yi to imani yana haka a zuka ƙirjin bawa Allah da ya ce ko roƙi Allah yana sabunta musu imanin a cikin kirjin to idan imanin mutum ya yi datti ya ka gan shi a cikin sako dumu-dumu da ya tuna da imanin nan kuma Allah ya wanke wallahi sai ka ga ya gyara wata ranfa wani kawai zai zauna ya tuna da Allah wallahi kuma karka so ustazu ne mai ilimi ne sosai ko ne abu haka kawai zai tuna da irin abin da Allah ya mara irin rikin asiri da Allah ya bashi da kuma irin iskancin da yake wa Allah wallahi sai ya zauna dan takaici sai ya yi hawaye yayi nadama ba to ya gama tuba ba duk kancin da ya yi na shekarun duka Allah ya yafe saboda wannan bakin ciki da damuwa da ya ji a ranshi na ya saba ma Allah ai kuma kawai ne ka zo ka eh? ba mun san su ba sun yi kaza suna kaza suna kaza to kawai dai wannan ka gan su a aljanna ma kaza we are very judgmental muna son yanke wa mutane hukunci to duk inda yar kan yi na kwarai ne don an ce kai mu'mini ne a ko kai malami ne ko na haka bai nuna ba za ka saba ma Allah ba za ka saba mishi to amma bayan an yi laifin in an tuno sai a dawo a gyara lallai tuba shine mataki na farko kuma mafi girma ga duk mai bukata bukatar isa zuwa ga Allah mutane dama kala biyu ne ko mutum ya zamo mai tuba da rabauta ya samu aljanna ko kuma ya samu mutum ya zamo azzalimi da ya zalunci kai shi Allah ya ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimuna duk wanda ba tuba ba wanda yake tuba to wannan shine azzalimi azzalimi da ya zalunci kai shi zalunci mafi muni a ayoyi da dama Allah ya nuna ya ya kwadai kika samu mutum ba saboda haka muna kokarin tuba kullum kai kokarin ka tuba ya ce ya ayyuhan nas tubu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allah ya fa inni atubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fil yawm mi'at marra annabi ya ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku. annabi ya ce ni ma fa ina tuba a kullum sama da sau a wani riwaya sama da sau 70 hadisin Aisha radiyallahu anha annabi yace yana tuba so 30 ko ɗari a kullum annabi da ni da ke ba shi fa annabi Allah ya ce ya yi komai ba komai ina fatana laka ta samun gina liyan fira laka Allah ma ta min dhanbika zunubin da kai ya gabata an yafe maka duk da ba shi da dhunubu wa ma ta'akhara wannan nan gaba za ka yi ba an yafe duk da ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallam to amma a haka sai yake cewa Allah na tsubaka ka yafe ni ni da kai ba ni da kai ba wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai hakan zai sa ku samu aljanna duk inda ka ji an ce al-falah la'allakum tuflihun qad aflaha al-muflihun wa wa fa'idun to aljanna ke ci aljanna ke ci Allah ya bamu saboda haka duk bawa da mai sako, da mara sako, kai da kake ga kai ba mai sako ba ne da kai da kake ganin ke eh, kai fa ka saba ka kwafta wata rana dole ne akan bayi muna juyawa zuwa ga Allah wata wata'ala qabla an kaba, kamun Allah ya fushi da mu saboda idan Allah madaukakin sarki yayi fushi da bawa to al'amari ya gama muni ma wannan bawa Allah madaukakin sarki ya bamu labarin wasu a suratul tauba da fi su ya kai laifi sai aka kai lokacin da Allah ya nabi laifin gani Allah ya cire hannu a cikin al'amuran su gaba Allah ya mu musu albarka Allah ya fita a sha'ani daga cikin abin da ya ja musu wannan matsala akwai ijjili na manzan Allah sallallahu alaihi akwai kallon annabi a matsayin ba komai ba wanda yana daga cikin matsalan al'ummar mu za a bo kana ba daidai ba a ce annabi ya faɗa mutum ya ce to sai ne ba ma yi sai me Allah ya ce kaza to sai me sai me Hausar mutum Allah ya yi abin da zai iya ne ana yi mana istihza wasa da addini aka kai matakin da Allah ya neglecting su, Allah ya cire hannu a lamarin su baki Allah ya fiye musu albasa idan Allah ya yi fushi da bawa sai Allah ya sa rufi a kan zuciyar shi dukkan da aka yi da shi wallahi baya bin gaskiya su fir'auna wannan duk fushi Allah ya yi da su Allah ya ki barin su ce gaskiya su Abu Lahab akwai mai wa'azi da ya kai annabi ya wa'azi ne sallallahu alaihi wasallam amma duk suka kasa ganin gaskiya su bi Allah ya yi fushi da su ne sun kai matakin da Allah ya yi fushi ya cire hannu a cikin al'amuran su ba saboda haka duk yadda za a yi duk halin da yi, kana kokari kana komawa zuwa ga Allah magabata mutum in ya gama harkokin shi da rana ya gama harkokin shi da daddare in yi sallar insha in ya shiga gida sai ya zauna sai ya fara lissafi yau da tsaka da na farka na je guri kaza na je guri kaza na yi abu kaza na yi abu kaza na yi abu kaza na yi abu kaza sai ya duba alkhairan da ya yi da sharri da ya yi wanne ya fi yawa in alkhairan ya fi yawa sai gode wa Allah akan alkhairan kuma ya roƙi Allah ya karɓa ya tuba mu wannan sharrin ya roƙi Allah sai ya kama shi da shi sai ya kwanta bacci idan sharrin ya fi yawa ya yi baƙin ciki ya tuba ya roƙi Allah Allah ba shi ikon yin alkhairi da yawa haka kuma gabata suke wa kansu ba dan komai ba saboda suna tsoron yilin da za su da Allah subhanahu wataala da ni da ku ba abin da ba mu gani ba a wannan ina kwance a asibiti ba da lafiya ranar na na farka da na ji surutu a windo lokacin akwai kafin na tambaya menene babar gani ya ce mun sojoji ne kai shuru soja ne nan su da gari ya waye aka ce mun sun kashe su ado sojoji sun harbe su ado yanzu shekara goma fakin shekara goma muna zaune a nan wasu suka je suka yi tsalla a masallacin kan kwanan nan tsallar la'akar kallami baban adamu adamu tsuntsayi kallami da ya fito daga sallah ya bo ɗan guri gaba da gurin malam azon nan akan zai zauna zai gaita da mutane daga fitowar shi daga sallan asuba a gurin aka harbe shi ya faɗi yamma yanzu za ku gaisa da mutum ya wuce sai ka ga an zo da shi akan makara ya tsare don Allah mun wannan ko ba mu gani ba wallahi yawancin wa'anda suka mutu a ranar in an ce musu a ranar da su mutu ba za su yadda ba amma me sun suka tafi a ranar to ni da kai ba mu san yaushe ba ne to amfani tuba din ka in ka tuba duk abin da ka yi na baya ka ci banza duk abin da ka aikata na baya ka ci banza kuma babu kyauta da Allah ya ma al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da su ba ne bar mana wata rana kafiran maka suka hada kwamiti suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad ka san ba su da kunya in sun zo ba sa girmama shi ba Muhammadu garda su kira sunan shi baya yace na'am suka ce ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana safa zahaban ka roƙa mana Allah ya maida mana dukan kafa ya zama dinari ya zama gwal in haka ya faru za mu yi imani duk za mu su musulunta annabi kuma yana son kowa ya musulunta ya shiga aljanna sai ya roƙi Allah Allah ya sa safa ta zama gwal mala'ika jibrilu sai ya zo da ya goshi. shi ya ya muhammad inna rabbaka yuqri'uka salam ya allah yana gaishe ka allah yana gaishe ka kuma yace in faɗa maka in shi in kana so aj'alu lakum safa zahaban zan mai da dutsen safa ta zama gwal in ji Allah amma kuma fa duk wanda ya sake aikata ya yayi kafirci ba gafara jahannama ta ran Allah yake fa inni u'adhibu azaban la u'adhibu min zammar azaba irin azabar da ba a taba ba kowa ba kuma ba za a kowa ba wa in shi'ita in kuma kana so ya Muhammad fatahtu lahum babul war rahama zan buke musu kofar tuba kofar gafara da kofar rahama mutum ya je ya karɓa iskancin shi in ya zo ya ce Allah na tuba jami'o ba shan jiki zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina bal babul magfirati rahama ya Allah ka buɗe mana kofan tuba da rahama a mana gafara a mana rahama to amma tuban nan yana da wasu sharuɗa guda uku idan laifin mutum dan uwana Allah nawa idan laifi zunubin mutum tsakanin shi da Allah ne akwai sharuɗa guda uku da ake so sai ya cika kamun Allah ya karɓi tuba idan kuma laifin akwai haƙƙin mutum kaga ya zama ka taɓa Allah ka taɓa mutum ɗan uwanka to akwai abubuwa guda uku, sharuɗa guda uku da sai ka cika wanda malam ahalari ya kawo kenan mai ahalari to amma Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya ƙara guda ɗaya idan laifin kan kai da Allah ne akwai sharuɗa hudu za mu zo mu ji su in kuma laifin kai da bayan ka cuci mutum ne to akwai shara'i guda biyar da sai ka cika kamun Allah ya karɓa to insha Allah wannan shi zai zama karatunmu na gaba karatunmu na yau wa ya yajibu alaihi kuma wajibi ne akan shi baligi ne hankali an yuhafiza ala hududillahi da ya kiyaye iyakokin Allah wa ya tsifa inda amrihi ya tsaya a inda Allah ya umarce shi wa nahayihi da inda Allah ya hane shi wa ya tuba ila Allah subhanahu kuma ya tuba zuwa ga Allah tsarkakakke kabla an ya taba alaihi tun kamun Allah ya yi fushi da shi Ya karatu mu na yau kenan insha Allah in Allah ya kai mu karatu mu na gaba sai mu daura karatu gobe ne ko sati zai zuwa ha ah, karatu sai sati zai zuwa insha Allah eh ya kamata mu nayi muna huta ko eh, eh ba shi da problem mai ba shi da problem eh. Eh. ina ga sai mu tsaya haka ba in Allah ya kai mu sati mai zuwa ranar litinin da zuwa sai mu daura wa bi hadal qadri kifaya sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in daidai da muka faɗa Allah samu yi tarayya cikin lada kuskure kuma ko sun kudin harshe Allah ya gafarta mana baki ɗaya wannan hali da muke cikin tsananin rayuwa muna roƙon Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana buɗi ya fara aka sa a gaba muna roƙon Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah kuma ya taimaka mana Allah ya dafa mana Allah ya albarkaci rayuwar mu Allah ya albarkaci karatun mu Allah ya ɗaukaka darajar mu ya Allah duk wanda ya nemi addinin mu ko ya nemi kasar mu ko al'ummar mu ko musulmi a duk inda yake da alkhairi muna roƙon ka ya Allah ka saka mishi da alkhairi sama da wanda ya nufe mu da shi ka saka mishi da gidan aljanna ya Allah duk wanda ya nemi mu da sharri ko ko ya nemi addinin mu ko garin mu ko musulmai ɗan umma a duk inda suke ya Allah mu roƙe ka ka kare mu daga sharrin shi ka shirya mana shi mai shiryuwa ne in ba mai shiryuwa ba ne Allah ka mana magani shi ya Allah rashin zaman lafiya da muke fama da shi a Maiduguri da wasu sassa na kasar mu da sauran kasashen musulmi ya Allah muna roƙonka ka ba mu aminci da lafiya da kuma abin da lafiyan zai ci ya Allah duk masu hannu a cikin wannan al'amari ya Allah mu roƙe ka ka kama su kuma ka mana magani ya Allah duk wanda yake ba za mu yi barci ba ya Allah ka hana shi barci mu kuma ka ba mu ikon da Allah karfa mana asiri duniya da lahira da azar samu da arziki ne albarka to malam jiji alaji alaji ji yace Allah ya aular da kowa ya Allah ya aular da zuwa kuma aure da masu tarkiya Allah ya buɗa su ƙara masu biyu masu ƙara masu uku uku su rufe Allah ya gafarta mana Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya ba mu kuɗi kuma kuɗi da yawa mai albarka ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على المتابعين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله